Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana a wannan safiyar Juma'a ranar 23 eh, ga watan Disamba shekarar 2016 a kan mitoci 25, 31 da 60. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad da lol da kuma niyya. a yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. jama'a barkanmu da wannan lokaci baba ya kuma makeri ne tare da sahabu imam aliyu za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokaci kafin ku ji rahotanninmu ga kanun labarai yau juma'a ake sa ran kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya zai kada kuri'a kan koya azawa sudan ta kudu takunkumin hana sayarwa ƙasar makamai jiya lamis masar ta nemi majalisar ɗinkin duniya ta dakatar da kuri'a da ake shirin kadawa da zai buƙaci isra'ila ta tsayar da ayyukan gine-gine a sansunonin yankin falastinawa a siriya rundunar mayakan kasar ta ce ta sake kame birnin aleppo to bayan kun gama jin labaran duniya za ku ji kira da sarkin hadeja ya yi wa gwamnatoci da su ƙara zuba jari a fannin ilimi da lalle a ƙara kaso mafi tsoka ni in son samu ne ma a ce kashi hamsin ma na kasafin kuɗin jiha domin sai da ilimi ake yin komai a jihar borno kuma gwamnan jihar alhaji kashim shatima ya musunta zargi da ake yi masa na rashin biyan ma'aikata na ramat polytechnic kenan kuma kamar kowace ranar juma'a akwai shirin lafiya uwar jiki da juma'a ali za ta gabatar amma duk sai bayan kun sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum yau juma'a ake sa ran kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya zai kada ƙuri'a kan ko ya azawa sudan ta kudu takunkumin hana sayarwa ƙasar makamai amma jakadu sun ce kudurin da amurka take jagoranta sai ta yi ba zai samu nasara ba duk da din da aka yi cewa sabuwar kasar tana dab da fadawa ga yakin kare dangi amurka wacce kasashen birtaniya da faransa suke goya a baya sun dage cewa akwai buƙatar a gaggauta daƙi da kwararar makamai zuwa ƙasar domin kaucewa ci gaba da zub da jini a ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita amma kasashen rasha da china da japan da malaysia da venezuela da kuma musamman muhimman kasashen afirka uku da ke kwamitin na sulhu wato kasashen angola da masar da senegal duk sun bayyana shakku sosai kan wannan mataki wannan turjiyar tana zuwa ne duk da gargaɗin da babban sakataren na majalisar ɗinkin duniya banki mun ya bayar a farkon makon nan cewa sudan ta kudu ta ta san mafaɗa yaƙin ƙare dangi muddin ba ɗauki matakin gaggawa ba na aza ƙasar takunkumin hana saida mata makamai jiya alhamis masar ta roƙi majalisar ɗinkin duniya eh, da ta dakatar da kuri'a wadda ake shirin yi a kan kudirin da zai buƙaci isra'ila ta tsaye da ayyukan gine-gine a duk sansanonin 'yan sharuri zauna har sai ila masha allahu a yankunan falasɗinu a da kwamitin sulhun ya shirya zaman jiya alhamis domin a kada ƙuri'an kudirin wanda ya bukaci a tsaida duk ayyukan gine-gine a yankunan falasɗinawa an kira matakin na zama muhimmi domin ceto na shirin kafa ƙasar falasɗinu wanda zai yi kafaɗa da isra'ila haka kuma kudirin ya ce sansanonin yanzu ba su da tasiri a dokance kuma kasancewarsu muhimman wato ko kuma munanan keta dokar ƙasa da ƙasa ce shugaban amurka mai jiran gado donald trump da kuma wato firaministan isra'ila benjamin netanyahu sun yi kira ga gwamnatin shugaba obama da ta hau kujerar naki akan wannan kudirin amurka ta ki amincewa da irin wannan kudiri a shekarar 2011 amma majiyoyi da dama sun gaya wa tashar talabijin ta nbc cewa amurka ta shirya za ta kauracewa ƙuri'an ta jiya kamin daga bisani aka dakatar da shirin baki daya ma'aikatan harkokin wajen amurka ta ki faɗi matsayarta idan za a ƙada ƙuri'an da kuma a lokacin da aka tuntuɓe ta bayan an dakatar da shirin a siriya rundunar mayakan ƙasar ta ce ta sake kame birnin aleppo wannan shine nasara mafi girma da rundunar ta samu a kusan shekaru shida tana fafata a yakin basasar ƙasar gwamnatin shugaba bashar al-assad yanzu ita ke da iko kan illahirin birnin a karon farko tun cikin shekara ta 2012 birnin shine mafi yawan mafi yawan jama'a kamin barkewar yakin basasa a siriya yan ya sun amince za su janye daga birnin bayan farmaki na tsawon wata daya wadda ya sa suka rasa kusan kashi 90 cikin 100 na yanki da ke karkashin ikonsu an fidda wannan sanarwa ce sa'o'i bayan da jerin motoci na ƙarshe da suka kwashe mazauna birnin na aleppo rukuni na ƙarshen da aka yi mako ɗaya ana jigilar su amma amurka da majalisar ɗinkin duniya duk sun bayyana damuwa kan tashe-tashen hankula da suke aukuwa a wasu sassan ƙasar musamman a yankin idlib inda nan ne aka kai waɗanda aka kwaso daga birnin na aleppo wayannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc an sake bude kasuwar nan ta kirsimeti a birnin berlin bayan wani mutum ya auka ya auka wa kasuwar da babbar motar daukan kaya ranar litini har ya hallaka mutane goma sha biyu yanzu an jibge 'yan sanda kuma sun kafa shingaye da manyan tubali masu kula da kasuwar sun tsaye da shawarwari sake bude kasuwar ba tare da kade kade da wake-wake kamar yadda aka saba ba yanzu an wato datsa fitilu na kendar da kuma furanni a daidai wurin da aka kai wannan harin a zaman karramawa ko tunawa da waɗanda harin ya rutsa da su hukumomi sun dukufa wajen farautan wanda ake zargi a duk faɗin turai suna neman mutumin wani ɗan ƙasar tunisia ɗan shekaru 24 da haihuwa wanda jami'an ƙasar jamus suka ce tuni aka ta sakeyarsa daga ƙasar tun cikin watanni da suka wuce anis amri wanda shi ne kan gaba cikin waɗanda ake tuhuma da aikata wannan laifin ba amince da buƙatarsa na neman mafaka ba kuma 'yan sanda suna kiwonsa bayan da suka samu labarin cewa yana shirin sayan makamai da nufin kai hari amma daga bisani aka yi watsi da binciken da ake masa tun cikin watan satumba ministan harkokin cikin gida na jamus ya ce bisa dukkan alamu amurin shine ya kai wannan ɗanyen aikin Goggon biri da ta fi tsufa a duniya ta cika shekaru 60 a duniya an shirya mata liyafa aka kawata wurin har da kyaututtuka ciki har da kek aka shirya wannan goggon biri. Goggon birin mai suna Kolo tun haifuwarta Allah ya mata farin jini ita ce goggon biri ta farko da aka haifa a zuwa a birnin Columbus da ke jihar Ohio nan Amurka. tana da 'ya'ya uku da jikoki goma sha shida da tattaba kunne goma sha biyu da kuma tattaba tattaba kunne guda uku a baya nan aka yi mata aiki domin fidda kumburin kansa amma likitoci suka ce ba ta da wata damuwa tuni ta zarci shekarun guggun biri mata da ake kiwon su wato shekaru talatin da bakwai da rabi kolo tana daga cikin tsoffin guggayen biri a fadin amurka mafi yawan shekaru tsakanin birran maza shine wadda ake kira ozi dan shekaru 55 da haihuwa da ke gidan dabbobi ko zu da ke birnin atlanta labaran duniya kenan aka je daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to madalla farfesa abdullahi yusuf shi shine shugaban jami'ar jihar jigawa kuma shine babban sakataren kungiyar shugabannin maluman jama'a ta afirka a uh, wato afirka ta yamma ya yi wa wakilin muhammadu ibrahim, mahmud ibrahim kwali bayani akan muhimmancin bincike a jami'o'i jami'a ba an yi ta kawai don a koyar da yara su samu digiri ba amma jami'a ana so a samu sabon ilimi so kuma sabon ilimi ba a samu shi sai an yi bincike muna so a wayar da kai ma waɗanda masu jami'o'in nan a wayar musu da kai cewa fa lallai bincike yana da muhimmanci shi zai sa kasashe su ci gaba to kuma binciken nan ba zai yiwu ba in ba a ba da eh, isasshen kuɗi ga wannan jami'o'in kamar yanzu mu muna da dangantaka mai kyau da secretariat in ecowas akwai akwai ecowas commissioner su ne suke cuɗanya kuma da shugabannin ƙasashe. akwai abin da ake cewa communique na aika ma su wannan commission din domin su nazarinta kuma su fahimtar da shugabannin ƙasashe kenan cewa gafa abin da jami'o'i suke ciki a tarayyar afirka ta yamma a cikin wannan mako ne dai jami'a ta jihar jigawa wacce aka kafa shekaru uku baya ta yi bikin ɗaukar ɗalibai karo na uku su kimanin ɗari tara har ma mai martaba sarkin haɗeja alhaji adamu abubakar maji ke kira ga gwamnatoci su rinka baiwa bangaren ilimi kashi hamsin cikin ɗari na kasafin su a kowace shekara. Kira ga musamman gwamnatin jiha saboda a ƙarƙashin ta wannan jami'a take da lalle a ƙara kaso mafi tsoka ni in son samu ne ma a ce kashi hamsin ma na kasafin kuɗin jiha domin sai da ilimi ake yin komai in ƙasashen waje ko ƙasashen turai ilimin ne ya sa suke cin gaba saboda suna bin sa kamar yadda ya kamata so muna roƙon Allah ya ba mu nasara ya ba mu karfin gwiwar taimakawa ilimi saboda jama'ar mu ta zamana ta samu ilimi ta samu rayuwa mai inganci a shekara mai zuwa ta 2017 ne dai jami'ar ta jihar jigawa wadda aka yi wa lakabi da sunan tsohon gwamnan jihar sila lamido za ta yaye rukunin farko na ɗalibanta yayin da kuma nan da shekaru 17 masu zuwa ne za ta rinka ɗaukar ɗalibai kimanin dubu ashirin a kowace shekara in ji farfesa abdullahi yusuf rubaɗo lokacin jami'ar ne za ta abinda ake so a yi duka za ta samu <laughs> faculties wato tsangayoyi kusan goma sha biyu departments fiye da ɗari ko hamsin haka hmm. to lokacin za a ɗauki ɗalibai ma kawai ɗaliban da dai za su zama suna cikin jami'a za su kai dubu ashirin. farfesa abdullahi yusuf rubada kenan shugaban jami'ar jihar jigawa da ke garin kafin hausa kuma sakatare janar na kungiyar shugabannin jami'o'in afirka ta yamma mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga jigawa a Najeriya. To madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari har yau dai a kan batun ilimi. domin wakilin sashen hausa haruna dauda biyu ya aiko mana da rahoto cewa gwamnan jihar borno alhaji kashim shatima ya mai da martani kan zargi da ma'aikatan kwalejin kimiyya da fasaha ta ramat suke yi cewa ba a biya su albashin watanni shida zuwa bakwai ba saboda tantance ma'aikata da yanzu haka gwamnatin jihar take ci gaba da yi gwamnan ya mai da wannan martanin ne a lokacin da yake gabatar da kasafin kuɗin bana a zauren majalisar dokokin jihar borno a farkon makon nan ne dai ma'aikatan makarantar ramat polytechnic din suka zargi gwamnatin da wani bakarkashiya na yakin biyan su albashin su har na tsawon watanni shida zuwa bakwai a wani taron manema labarai suka kira a garin maiduguri wanda hakan ya sa gwamnan ɗaukan wannan mataki na bayyana al'umma irin halin da yanzu hakan ake ciki a wannan jiha ya ce game da wannan koke da ma'aikatan ramat din suka yi a 'yan kwanakin nan na ga cancanta in fito in bayyana jama'a zahirin gaskiyan abin da ake ciki ciki. ya ce daga watan yunin 2016 ana da yawan ma'aikata 27,366 wadda kuma su kara da waɗanda suke rike da mukamin siyasa da ɗalibai da ma malamai. a total number of 18,300 Ya ce yanzu hakan an tantance ma'aikata dubu goma sha takwas da ɗari uku da sittin shida an kuma biya su. Wannan ne kuma ya kwashe kashi tamanin cikin ɗari na ma'aikatan da ake da su a wannan jiha da aka riga da aka kammala da su yanzu hakan. Ya ce akwai ma'aikata dubu uku da ɗaya da suke da matsaloli daban-daban wana ba su wuce kashi goma sha biyu ba ne kawai cikin ma'aikatan da ake da su a jihar. Wasu tsiraru ne kawai ke kokarin tada mana hankali amma hakan ba zai sa mu yi ƙasa a gwiwa ba. institutions across the length and breadth of this country. Borno State government. Ya ce duk cikin makarantun gaba da sakandare da ake da su a tarayyar Najeriya, jihar Borno ne ke biyan albashi mafi kyau kuma na umarci kowane ne ma da ya kare ta ni idan ba gaskiya bane wannan batun. kuma baba shuwagwani shine shugaban gamayyar waɗannan ƙungiyoyi da ya shaida manema labarai cewa su yanzu hakan a shirye suke tsaro a Ka na dukkan mataki da gwamnatin za ta ɗauka a kansu abin da su suka yi ba mu amince ba suna da wata manufa in ba haka ba wannan abin ya kamata ya kare yanzu ba gaskiya ne ko kaɗan a cikin abin da ya sa ba gaskiya mu rubuta ma ssg mu rubuta head of service mun je kuma wajen da eh, tantancewa din ana ɗauke mu kamar yara ne ba mu san komai ba so gwamnati gwamnati mun san cewa gwamnati tana da wata manufa in ba haka ba me yasa ba za ba mu eh, dama mu gan gwamnati ba yanzu mun ba wa gwamnati kwana 21 comrade baba shugabani kenan shugaban gamayyar kungiyoyi da kuma ma'aikata da ma malamai da ke aiki a makarantar ramar da ke garin maiduguri haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya idan ka haifi ɗanka sannan ya yi firamare ai ya yi sakandire ai ya je basi ya je yaman da rasha ya gangara america tuma dalla a gaida haruna dauda wayannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan washington dc yanzu kuma karfe goma sha biyu da minti goma sha hudu kenan a nan washington dc ga shirinmu na gaba lafiya uwar jiki Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. yawan masu sauraron lafiya uwar jiki Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Gani daga likitan kunan Dr. Muhammad Ladan. wanda zai yi ƙoƙarin amsa wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. To likita ina fatar kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. To likita yau za mu fara ne da wannan wasiƙa ko da yake ka sha ma ba da ansa game da wannan matsala. To. Wasiƙa ta fito ne daga wani bawan Allah da ke can jihar Adamawa Najeriya. ya ce idan yana da matsala ko kuma matsala za a ce matarsa ce ya ce idan ta kwanta tana bacci irin in suna cikin hira wai ko wanda yake nisan yadi ashirin zuwa ashirin da biyar zai ji ƙaran min sharin nan nata a saboda haka yake tambayan ka don allah ko akwai wani abu da za a yi na taimakawa ko kuma wani mataki za su ɗauka? eh to abin da ke faruwa kin abin da ke kamin share Eh. inda iska ke shiga makogoro ya shiga bututun da iska ke shiga tuwa huhun da adam akwai wani kamar kofa ne to wani lokacin ne kan inda mutum na bacci iskar na shiga yana da karfi so sai ta kara to abin da ke sa to abubuwa akwai abubuwa da yawa da ake yi akwai wasu abubuwa da ake ya sa mutum ko ya fetsa ko kuma lokaci akwai wasu mutane inda ya tsanani kamar nan aka wani irin bincike a sa mutum wani abu a bakinsa yadda zai sa iskan ke shiga ta wannan yadda mutum ba zai rinka bin sharin haka ba amma zai iya zuwa akwai likitoci musamman da suka gwanance kan kamar abubuwan bacci haka to za su iya bincika su tabbatar da kuma abubuwan da ke faruwa sanda za a iya taimakon su amma akwai wasu abubuwa da ake sayarwa waɗansu na iya taimaka za a mutum kan fefetsa ne ko mutum za kamar sha ko a fetsa a bakin ɗan adam to wai kan sa shi wannan abin da ke ƙara ɗin ya ɗan ƙara taushen da ba zai ƙara da ba amma duk waɗannan gwaje-gwaje ake yi a kansu amma malamin abin tun da abin ya yi tsanani haka sai eh. ya samun likitan su a duba ya bayyana masa abin da ke faruwa za a iya taimakon sa a hajiya. Da akan ci sa wa warkar kwata-kwata? Eh, akan yi sa'a yawanci yin know akan yi sa'a yadda za a iya za a iya warkar da shi kwata wani lokaci waɗansu mutane waɗansu mutane wani lokaci suna samun sun sun sun kiba da yawa waɗansu mutane suka yi wannan kuma waɗansu mutane kuma yadda yadda suke kwanciya ko kuma za a taimakon su da yadda za su yi da yadda matan za ta yi rinka bacci da abubuwan da za ta rinka sha ko abin da za ta fetsa zai iya taimaka amma wannan sai an yi gwaje-gwaje tufin hajiya Wannan a ƙasashen yadda ake eh. akan sa mutane su je kamar za a je yadda za a sa mutum ya kwanta yana bacci za a rinka duban nazarinsa abubuwan da ke faruwa yana bacci wato ya kwanta a asibitin a yi nazarin eh, nazarinsa eh, eh a garin lura da shi sannan a ta nazarin abubuwan da ke faruwa to wannan na ya ko wadansu waɗanda ake ba su wani abu da za su yi a bakin a hancin su yadda iskan yake hura iskan a hankali cikin makogora sannan yadda ba za ta rinka min sharin haka ba amma hmm. duk waɗanda sai an yi gwaje-gwaje to ina fatan Allah ya sa a dace ina kuma fatan shi wannan malamin yana kusa kuma ya ji wannan bayani da kai To likita wasiƙa mu ta gaba ta fito ne daga wajen Muhammad Jauro Tukur a can Ako jihar Gombe. To. <laughs> Shi kuma yana so ne ya san me ke hana mutum yin bacci ne. To akwai akwai abubuwa da ke hana mutum bacci wani lokaci damuwa da abubuwan duniya sun damu mutum da yawa waɗansu kuma mutanen waɗansu akwai waɗansu magunguna da muke sha ko muke sha suka hana mu bacci wani lokaci kawai wani lokaci mutum kawai zaga wani lokaci bai iya bacci ma kawai haka eh. to likita kamar yanzu mutum ya je likita ya bashi magani in yana shan maganin ya fahimci cewa in ya sha maganin yana hana shi bacci yana iya komawa ne a canja mishi maganin ko kuwa? Eh, in dai kana shan domin maganin da kake sha don akwai wasu magungunan da in ka sha suna hana ka bacci in dai maganin da kake sha yake hana ka bacci ka koma har kika ce maganin na hana da bacci a canza mini wani don yanzu yadda magunguna suke yanzu na zamani yanzu na akwai magunguna kala kala ya canza a baka wanda ya kamata wanda ba zai hana ka bacci ba to in kuma ba magani ba ne in wani abin ne akwai abin da za a iya yi ma mutum eh, akwai wani abu ne akwai abin da za a iya yawanci za a zauna da mutum ne a tattambaye shi me ke faruwa abubuwan da ke faruwa a rayuwarsa to kuma da abubuwan da ke faruwa game da yanayin rayuwarsu duka gabaki daya eh ina ganin tunda wannan malamin ya rubuta ina ganin matsala ce babba gare su kila eh, eh saboda haka dole dole a yi gwaje-gwaje kuma wani lokaci akan ba mutane maganin da zai sa su rinka bacci amma akan ba mutum na kwana na lokaci kalila ne domin waɗansu magungunan da ke taimakon mutum bacci mutum in ka so in ka sha su da yawa to wani lokaci kan sa mutum ya ba zai iya bacci ma ba sai ya sha su saboda haka wannan ma suna da illa su ma wato sai ya zama jiki kenan eh, dole sai mutum eh, ya zama kaman jaraba eh kamar yadda jaraba saboda haka shi yasa ba a cika sa ba mutane maganin baccin kowane lokaci haka ba za a gwada akwai kuma wadansu abubuwa da mutum zai iya za a ce mutum ya sha kafin kafin ya kwanta sukan taimaka mutum ya rinka sai rinka jin bacci bacci sai bacci kawai eh. shugaba yushau dattijo a can tudun ko gora ne a can karamar hukumar zaria jihar kaduna to to ina ganin wannan kila canfi ne to hajiya <laughs> wai shin gaskiya ne kowane mutum yana da kwayoyin cutar da suke haddasa kuturta da sankara ko daji wato kansa a jiki? a wannan jamfi ne haji wannan ba haka yake ba <laughs> to ko da yake ka sha bayani akan sankara to tun da ya yi wannan tambayan waɗannan abubuwa suke sa waɗannan cututtukan da ya bayyana mu fara da kuturta to kuturta kin san wani kwayar bacteria ko wani kwayar cuta ne da ke ke shiga cikin na adam kawo wannan ciwon to yanzu ma ai kwayan cutar ba a gani ba a ganin shi ma sosai yanzu nan domin wannan kwayan cutar yanzu an kusa kare da shi gaba ki da hajiya to kuma na shi wannan na biyu din daji eh. eh na daji din wannan sankara din to abin da ke fa kowanne akwai abubuwan da muke a jikin mu wani lokaci za ga yanda yanda Allah ya halicce mu ba wannan mutane za ga wani ko ko ciki kowane ɓanayin jikin mutum wani lokacin wani abu kan faru da zai canza yayin da yanayin ƙwayar halitta suke a wannan ɓanayin jikin sai su so sai su zama kamar sankara. Wato akwai dai sankara na kowane fanni na jiki eh, kenan. Eh akwai shi domin yadda ƙwayar halitta ke suke kai yaduwa da yadda kuma suke aiki to wani lokaci domin wani dalili har yanzu ma masu masu ilimin kimiyya ba tabbata gane yadda abubuwan ke faruwa amma har yanzu ana bincike domin akwai wasu abubuwa da ake cewa irin kwayan halitta da ake kira jin suke kawo su akwai da abubuwa da yawa da ake tsammani wani lokaci ko wasu abubuwan da suke suke kusa da mu ko abubuwan da muke yi a rayuwar mu suke sa to akwai abubuwa da yawa da ke kawo su hajiya. Da waɗannan cututtuka guda biyu ana gadon su. eh kamar eh, sankara ana gado da waɗansu ana gadon su oh. eh waɗansu su waɗanne ne cikin sankaran da ake waɗanne ne ake gado to kamar na mata irin eh. wanda ake na nono din nan ana gado ana ana iya gadon su inda za ga kamar mutane a cikin dangin mutum ko eh. dangin mutum suna da su to a ko dan su kuma kamar irin na maza kamar irin na kamar na na prostate ko kuma abin na ana iya gado eh, na matsayi matsayi tsara wani lokaci ana iya gado amma ba duka ake gado ba ko shi ma wannan na kamar na na mata din wani lokaci akwai abubuwan da mutum zai iya kare kansa wani lokaci to Allah ya eh. sa a dace amin amin Ibrahim Abdullahi Baba a can Abuja. To. To shi kuma ya ce wai meye amfanin man gyaɗa ne a jiki domin ya ji an ce wai man gyaɗa yana kawo ciwon shawara. a man gida bai kawo ciwon <laughs> shawara canfi ne <laughs> ne kin san akwai irin mai kala kala akwai waɗanda ake kira waɗanda suke ake samun daga kaman masara da sauransu masara da sauransu to kuma akwai waɗanda ake samu daga man da ake samu daga dabbobi to waɗansu ake kiran transfer da waɗansu to irin wanda ake samu da kamar su gyaɗa su masara da sauransu sun fi kyau ko kuma irin su olive ɗin da ake samu sun fi kyau To wanne rukunin kayayyakin gina abinci ne ake samu daga man gyada? A to man gyada kamar man gyada akwai kamar irin su rukunin a da ba da sauransu ana samun su kuma wani lokaci a man gyaɗan aikin sa wani lokaci aka yi amfani da shi kaman banda man aka yi kaman wanda ake kuli-kuli da su da sauransu abubuwa ɗin da daga eh. man gyaɗan waɗannan ka haɗa suna baka wannan kaman rukunin protein na gina jiki shi wannan kaman abubuwan da ke cikin kaman kuli-kuli ɗin amma man ɗin yana da amfani aka yakan taimaki inda ka samu mai kyau ɗin yakan taimaka ya rage irin maikon da ke cikin jikin mara kyau da ke cikin jikin ɗan adam ma wani lokaci. To amfanin man gyaɗa eh, kenan. Eh da irin su olive oil waɗansu na taimakawa. Wato na zaitun kenan. Eh na zaitun eh. To shi kuma Musa ɗan bako kabo mai sai da kifi? To. A Jos Jihar Plateau. To. <laughs> to shi ma ina ganin kila camfi ne. To hajiya. Wai gaskiya ne lemun tsami yana maganin shawara? A to wannan dai masu ilimin kifi ba batar da wannan ba hajiya. <laughs> To shi kuma lemun tsami me yake mu mutum a jiki? to lemun tsami yana da abin da rukunin ca kamar vitamin C kenan. Eh. eh to yana da wannan shi wannan yana shi ma an ka yana taimaka kamar na jiki da sauransu da irin abubuwan da ke kare jikin ɗan adam da sauransu waɗannan su ci dingo yana waɗansu mutane suka ce ma an kana shan shi da yawa kamar irin su mura da sauransu abubuwa su rukunin ca din suna taimako wani lokaci suna taimakon kare zuciya da sauransu amma duk waɗansu suna da amfani. Kamar rukunin ca din da ke lemun tsami shine kuma yake lemun zaki eh duk iri iri ɗaya ne hajiya shi dan lemun tsami shi dan lemun tsami abin da ba a so ba a so ka rinka shan shi kowane lokaci haka domin shi wannan lemun tsami doka akwai citric acid shine wanda ke cikin sa da yawa to shi wannan yana iya wani lahani ga hakoran mutum to wani irin lahani kenan likita acid ne to acid din shi abu fari da ake kira enamel yana in dai ka tsinka shi yana dan cinye shi kadan kadan amma in kana shan shi akai akai to amma in kana shan shi kowane lokaci wannan shi yana yana irin wannan sai ya banna eh sai dan banna haka to a eh. saboda haka in mutum zai amfani dai ya san yadda zai yi daidai daidai wa daidai eh, ko duk akwai wasu mutanen ma yawanci in dai ba su ci suka sa matsa shi kaman a nan kasashen kasashen larabawa sukan matsa lemun tsami akan naman su kafin su eh ko musamman ma kaman irin su kifi da sauransu eh da sauransu eh to wannan ana iya yin shi haka shi wannan bayan da shi illa da yawa haka to masu sha da shayi kuma fa da sha da shayi shi ma ba shi da illa da amma shi kima kin san kamar shi ma shayi din da irin su kofi din shi ma bai kamata ka rinka shan shi kowane lokaci in ka sha ka rinka kuskure bakin ka bayan ka sha shi ma yana dan illa akan shi wannan animal din to likita ka san akwai wasu mutane in suna mara eh. sai a yi shayi sai kuma a sa a sa lemun tsami a sha yana wani magani ne ko dai kawai don mutum ya ji daɗi a bakinsa to kin san duk ruwan da ka sha kin san kaman kana da mura domin hancin ka toshe da mura da eh, majina da ke yawa a kirjin mutum da kan mutum in ka sha kowane irin ruwa ka sha ko purple ne ko ruwa ne to yakan rage kaurin majinin da ke cikin kirjinka da hancinka ko kanka to sai rinka fitar da shi za ka rinka fitar da shi da yawa to wannan shi ke taimakawa. a saboda haka to shan lemun tsamin ba wani magani yake yi ba kawai ko. Eh, kuma da shi mai abin ca nan da muka yi magana yana taimakawa. to to eh to shi kuma kin san akwai wanda tura ke kira decongestant to shi irin ruwa ruwa din nan yana rage yana zama kamar decongestant wanda ke rage kaurin majinin da ke cikin kirjinka ko a hancinka ko a cikin kanka. To likita lokaci ya fara daga mana hannu, a saboda haka nan za mu sallama da masu sauraronmu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu kuwa a madadin? Dr. Lada. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. a san da ke a cikin duniya ana ta wani sani a ana rawa kuri na da wani mai jiki lahiya uwar jiki babu mai hoji da jiri a san da ke a cikin duniya ana ta wani sani a ana rawa kuri to yanzu kuma sai labarai a takaice. yau juma'a ke sa ran kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya zai kada a kan ko a azawa sudan ta kudu takunkumin hana sayarwa ƙasar makamai amma jakadu sun ce kudurin da amurka take jagoranta sai ta ba zai samu nasara ba duk da kashedin da aka yi cewa sabuwar ƙasar tana dab da fadawa ga yakin ƙare dangi amurka wacce kasashen biritaniya da faransa suke goya a baya sun dage cewa akwai bukatar a gaggauta dakile kwararar makamai zuwa ƙasar domin kaucewa ci gaba da zub da jini amma ƙasashe da dama ciki har da angola da kuma masar a da kuma senegal ciki har da rasha da japan da venezuela da malaysia suna daga cikin ƙasa da suke ganin wannan mataki ba tilas ba ne a ɗauke shi jiya alhamis masar ta roƙi majalisar ɗinkin duniya ta dakatar da ƙuri'a da ake shirin yi kan ƙuduri da zai buƙaci isra'ila ta tsaye da duk ayyukan gine-gine a duk sansanonin 'yan share wuri zauna har sai illa masha allahu a yankunan palestinawa a da kwamitin sulhun ya shirya zama jiya alhamis domin a kada a kan kudirin wadda ya buƙaci a tsaye da duk ayyukan gine-gine a yankunan falasɗinawa an kira matakin a zaman na muhimmi domin ceto shirin kafa ƙasar falasɗinu wacce za ta yi zauna kafaɗa da kafaɗa da isra'ila a siriya rundunar mayakan kasar ta ce ta sake kame birnin aleppo wannan shine nasara mafi girma da rundunar ta samu a kusan shekaru shida tana fafata a yakin basasar kasar gwamnatin shugaba bashar al-assad yanzu ita ke da iko kan illahirin birnin a karon farko tun cikin shekaru tun cikin shekara ta 2012 birnin shine mafi yawan jama'a kasar kamin barkewar yakin basasa to da wannan ne kuma muka zo karshen shirinmu sai kuma da hantsi wato karfe 8 agogon najeriya 7 agogon ghana 8 eh, agogon ghana kenan za ku ji mu dauki da wasu labarai da kuma sauran shirye-shirye amma kafin mu yi sallama da ku muna taya malam muhammad sani da malama aisha jauro wato murnan aurensu su kenan wadda za a yi gobe asabar 25 ga wannan wata allah ya kai mu wato za a yi shi da misalin karfe 9 da rabi na safe a kofar gidan alhaji umaru 4040 a gidan wato jabin lamba kenan a karamin hukumar gile a jihar adamawa allah ba da zaman lafiya allah ba da zuri'a mai albarka sannan kuma muna kara mika sakon ta'aziyya ga alhaji uba alhassan a kano da iyalansa baki daya bisa ga rasuwan ɗansu wato alhaji ibrahim uba allah ya ji kansa allah ya gafarta masa allah kuma ya kyautata namu ƙarshe. to sai kuma wato muna kawo ƙarshen wannan shiri kenan a madadin kowa da kuka je muryoyinsu a wannan shiri da sauran ma'aikatanmu a nan sashen Hausa babaya ya kuma makeri ne ke sallama da ku a huta lafiya